wannan taro dai ba kamar na baya da aka yi ba shekara da ta wuce wannan shugabanni sun zo sun haɗu da kansu maimakon a ce ko a yanar gizo ko ta waya aka yi saboda annobar corona da ta hana yin taro kuma shugaban muhammadu buhari ya yi jawabi kamar yadda aka saba na shugabannin ƙasa kowa ya gabatar da jawabi nasa ya yi jawabi mai ƙarfi akan damuwa muhimmiya guda biyu na farko akan matsalar tsaro da take addabar ƙasashen afirka kuma ganin irin ɗumbin kuɗin da ƙasashen afirka suke kashewa wajen sayan makamai kuɗi da ya kamata a ce ana amfani da su don bunƙasa ƙasa don kyautata rayuwar al'umma sannan ya jawo hankali kuma ga wannan fitina ta juyin mulki ta sake kunno kai a yammacin afirka ƙasa ana maganan wajen guda hudu yanzu an haɓarar da gwamnati gwamnati da yake zaɓaɓɓiya ce akan tafarkin demokradiyya wannan abu bai daɗi ba kuma an nuna rashin amincewa da haka da haka a zaman sa na can shugaban muhammadu buhari ya zama na tattaunawa tsakanin sa da shi prime minister na ethiopia abiy ahmed an tattauna matsaloli irin Wanda suke damun ita kanta kasar ethiopia wannan yaƙi da suke da yan da sauransu sannan ya zauna da ministan harkokin waje ta gini bisau wanda yake ita ce ta baya bayanan da aka bari a hambar da zabubbiyar gwamnati kuma abin bai ci nasara ba ammar bayanin me ya faru kuma ya saurare su kuma ya ba da tabbacin cewa najeriya za ta haɗa kai za ta tattabi ƙungiyar ecowas don a san mataki da za a yi don karfa demokradiyya sai kuma prime minister na palestine ne ya zo shi ma aka tattauna da shi kuma kasan najeriya tana daga cikin kasashe waɗanda suke ba da goyon baya mai karfi ga kokarin da ake na kafa ƙasa yantacciya mai cin gashin kanta ta Falasɗinu shi ma ya saurare shi shi ma kuma ya sake jaddada matsayin Najeriya kan wani hutu cewa a lokaci ne da ya da ƙasa biyu za a yi Isra'ila ta ci gashin kanta Falasɗinu masu ciki su gashin kan wannan aka sai zabe da aka yi Najeriya majalisar tsaro ta ƙungiyar haɗin kan Afirka wanda yake dama muna ciki da kuma ma lokacin zabe ya yi kuma wannan ga da sauran ƙasashen Afirka sun ga cancantar ya dace a sa Najeriya a masu cikin gwamnati. Kana ganin irin waɗannan matakai na amfani da karfin tuwo zai iya tasiri ko ko a duba a ga me yake sanadiyar irin wannan yunkurin na kifar da gwamnatocin demokradiyya domin a gyara su ta nan. Ito e, dama ita ƙungiyar haɗin kan Afirka ai tana da ma'auni da ke lura shugabanni wanda suke ce ma peer review mechanism wato abokan zamanka ko shugabanni daidai da kai su zauna su yi hukunci a kanka ba wai wani aka ɗauka ƙasa da kai ko sama da kai zauna muna faɗa wa juna gaskiya. Bayan maganar juye-juyen mulki matsalolin tsaro da Afirka ta yamma ke fuskanta musamman Najeriya, me tare Afirka za ta yi akan wannan kuma fiye da wanda ta yi a baya domin a tasirin shi. A'a, abu a ce ga wani abu da za a yi fiye da abun da abu. Banda dai katar cewa a nemi haɗin kai a faɗi tare a tashi tare. Domin idan har kowace ƙasa za ta ware kanta tana ganin barazana ci ita kaɗai ba tare da haɗin kan makota ba ba za a cimma nasara akan wannan guguwa ta suna da ta'addabi afirka ka baki ɗaya domin ba wai yammacin afirka kawai ake fama da shi ba a sassa daban-daban na afirka na yi kuma buƙatar shi ne a haɗa kai a haɗa ƙarfi wuri guda don a yi maganin wannan fituna